This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha bakwai da mita ishirin da biyar da mita sittin. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ta intanet ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum ta ku ce Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen da wannan hantsi na Asabar. To kai tsaye dai bayan labaran duniya gogan naku mai kahon karo Ibrahim Alfa Ahmed zai jagoranci tawagar ma'aikatanmu na jihar Kano su gabatar muku da shirin karamin sani kukumi ne. Amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro kuma mu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. 'Yan tawayen ƙasar Siriya waɗanda suke ƙoƙarin dannawa cikin birnin Aleppo birnin da ya fi kowane birnin yawan jama'a sun yi kicibis da turjewa sosai a yayin da yawan mutanen da ake kashewa suke ƙaruwa. A ranar Alhamis da daddare 'yan tawaye suka fara ƙoƙarin kutsa birnin Aleppo. Hotunan bidiyo da aka sa a dandalin yanar gizo sun nuna yadda ake fafatawa a titunan birnin da harbe-harben bindigogin iguwa. To amma ya zuwa tsakar ranar jiya Juma'a, kwamandojin 'yan tawaye da suke tuntuɓa kafofin yada labaru suna ba da rahoton rashin samun nasara. Haka kuma an yi tarzoma sosai a birnin Damascus, inda sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad suke kutsawa gundumomi da dama suna neman 'yan tawaye da kuma waɗanda ke goyon bayansu daga can ɓangaren kan iyakar ƙasar da turkiya kuma harsashen bindigar igwa da aka harba daga syria sun fada wani gida a garin aklakakle na turkiya to amma babu wanda ya jikata a wani yunkurin fatattakar 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab daga babbar tungarsu ta ƙarshe sojojin kenya sun kai hari birnin kismayo mai tashar jiragen ruwa a somalia jiya juma'a rundunar sojan kenya ta ce harin ya kunshi sojojin ƙasa da mayakan ruwa da kuma mayakan sama kuma an ƙaddamar da harin ne tare da taimakon sojojin kungiyar ƙasashen afirka da na gwamnatin somalia Sashen Somaliya na nan muryar Amurka ya ba da rahoton cewa sojojin Kenya da na gwamnatin Somaliya suke iko da wasu unguwannin arewacin Kismayo, to amma har yanzu yawancin unguwannin birnin da filin sauka jiragen sama suna hannun kungiyar al shabab Wasu shaidun gani da ido sun ce 'yan yakin sa kai sun ɗora bindigogi masu sarrafa kansu a kan gine-ginen benayen da suka fi tsawo a birnin. Wata kungiyar 'yan yakin sa kai mai suna raskamboni tana taimakawa sojojin gwamnati shugaban kungiyar ahmed madobi ya faɗa wa muryar amurka cewa suna fatar cikin 'yan sa'o'i su mamaye ilahirin bannan to amma ya lura da cewa kungiyar Alshabab ta dogara sosai akan birnin kismawo to akwai yiwuwar za ta dage har sai ta ga abin da ya turewa buzu naɗi ƙungiyar Alshabab wadda a hukunce take da alaƙa da ƙungiyar al tana amfani da tashar jiragen ruwan kismayo wajen samun kuɗin da ta kudi wato ta hanyar karɓar haraji a kan kayayyaki da kuma shigowa da makamai ƙasar iran ta lashe takobin mai da martani akan duk wani harin da aka kai mata iran ta yi wannan furicin ne bayan da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki tsauraran matakai dangane da shirin nukiliyan iran ɗin. Mukaddashin jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Essak Al-Habib ya zargi Firaminista Netanyahu da laifin yin zarge-zargen da ba su da tushe a kan ƙasarsa da ya dage a kan cewa shirin nukiliya da take yi tana yi ne a saboda dalilai na samun zaman lafiya. Su kuma giggan ƙasashen duniya sun tsaya kai da fata cewa Iran tana ƙoƙari ne ta ƙera makaman nukiliya. a yayin da yake jawabi gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ministan harkokin wajen jamus guido westervelle ya yi kira ga iran da ta daina ɗaukar matakan samun ƙarin lokaci ya yi shaidin cewa kwanciyar hankali a ilahirin yankin yana cikin barazana domin har yanzu ba a magance rikici a kan shirin nukiliyan iran ba a ranar alhamis prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa lokaci yana ƙurewa duniya na dakatar da iran har ma shi mr netanyahu ɗin ya amfani da zanen bam domin bayyana wa wakilai cewa ya kamata a ɗauki wani mataki kafin iran ta kammala mataki na biyu na ƙarawa ma'adinin uranium inganci matakin da ya zama wajibi kafin a ƙera bam. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako guda bayan da mahakar ma'adinai a Afirka ta kudu suka samu nasarar ƙarin kashi 22 daga cikin ɗari na albashinsu sai kuma gashi an samu ƙarin yajin aiki domin mahaƙa ma'adinan kamfanin Anglo Gold Ashanti ɗaya daga cikin manyan kamfanonin duniya da ke sarrafa zinari. su ma sun fara yajin aiki a wannan makon an ba da rahoton cewa mahaƙa ma'adanan su ma suna neman ƙarin albashi haka kuma wani kamfani mai haƙar zinare ya ce ma'aikatansa 1,700 ba su je aiki jiya juma'a da shekarun jiya alhamis ba haka kuma kamfanin haƙar ma'adanai na petnim shi ma ya ce jiya juma'a ma'aikata 345 suka fara yajin aiki domin nuna goyon baya ta 'yan uwantaka ga takwarorin aikinsu waɗanda suke yin yajin aiki dukkan kamfanonin dai sun ce suna yin shawarwari da ma'aikatan tare da fatar magance wannan matsala cikin lumana idan ba a mance ba yajin aikin da mahaƙa ma'adinai suka yi ne ta zama sanadin aron gama da aka yi tsakanin 'yan sanda da su mahaƙa ma'adinan har 'yan sanda suka harin ma'aikatan da ke yajin aiki su 34 har lahira. amurka ta fitar da sunan kungiyar mujahidin ilhalik da ake cewa mek a takaice daga cikin jerin kungiyoyin da ta lissafa a zaman kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa. labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To madalla yanzu sai ku gyara zama ku ji shirin karamin sani na Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani gugumi ne. እጅጉም ያልበላው አንጀቴ ሰው አስቀይሞኛል። አይ ይነገራ ይነገር ይነገር ይታወቅ ሁሉም ይስማ jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku tare da fata ana nan lafiya ga Muhammad Salisu Rabi'u da bayanin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu dukansu kuma daga maraɗi ta jamhuriyar Nijar. Rahoto na farko zai magana ne a game da bitar da aka gudanar ga 'yan jaridu akan cutar yoyon fitsari. yayin da rahoto na biyu zai magana game da gudunmawar jini da wata kungiyar sa kai ta bayar baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ƙarashin mu ta musamman da dr sani umar wanda muka gudanar a gidan radio freedom don haka sai ku biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin to ma da yau muna jin waƙoƙi ne na harshen amharic እጅጉን ከፍቶኛል። A Maradi ta jamhuriyar Nijar an gudanar da bita ga 'yan jaridu akan cutar yoyon fitsari don su ba da tasu gudunmawa wajen faɗakar da jama'a don shawo kan wannan matsala. Hukumar kare lafiya ta jihar DRSP ta tsara wannan horo na koya ma 'yan jarida fasahohin da za su yi aiki da su a kafafen yada labarai domin wayar da kan al'umma kawo rigakafin kamuwa da cutar tsari ga mata. Madan Ashiru Amsata mai ba da horo ta tantance mana abin da ke jawo yoyon fitsari ga mata. Eh, kamar mace in an mata arme jikinta bai kosa ba an san lalle akwai matsala wajen aihuwa kai yaro in ya zo wurin ya masi ba zai yi ta da wuri ba kuma sai ka ga kai ya jima yana dawa wannan wuri hatsarin da yake kamar kafshu ne sai ya hude kenan kun ga in ya hude shi ne dalili wannan hisarin su ko yan jarida kan da gwamnati ya zuwa masu zaman kansu amsa wannan gayyata madan na hadiza rubuta rjm maraɗi ta ce ga irin gudunmuwar da za ta kawo to dangance da haka ya kamata mu waye mu uwayen mu kanu dangin mu yan uwan mu musamman maza hakan matan ma shine kamar iyaye wanda suke tsayin daka na ba yaran nan sai an cila musu a musu aure shekarun su su kai ba kuɗin mu mu uwaye mata yakan sa mu karɓi kuɗin wasu wa'anda dole ne ila cilas zaka ba da auren yare yarinyar nan ya ya kamata a waye ma yan uwa kai da cewa wani kwaɗe yana jawo wahala in da ka ta shiga wannan hali na yau fitsari kaga tana iya a lokacin nan kana kasar da ita kana kasar da rayuwarta tela abu korayen fitsari ga mata na nasaba da auren gaggawa yarinya bata kosa ba ga dogon nakuda da rashin sanin muhimmancin zuwa likita awon ciki badan ashiru amsata na mai kira ga al'umma ya zuwa 'yan jarida abinda likitoci ke jira gare su in suna awo gida shi ma babban matsala ne ko jiki ya kai kuma in jiki yarinya ma ta kai hisari ya zo ya taru kun san uwayenmu in mace na nakuda ba ta ci abinci amma kadan kadan horo horo kenan hisari sai ya taru san ko in gidan likta ne mu sai mu hudda hisari kayan a ayo ko me kuke so yan jarida su yi kamar goyon ba su za su kawo game da waye kai jama'a da kicin rado yana iya waye mutane kai kicin yira yana iya waye mu kamar kicin absabga duka dai shi dai yana kusa da mutane nan gari kenan su sun yi kusa da al'umma shi yasa mun so a yi da su samu 'yan jarida abu kai aiki ne dama ban umarnin likitoci kowane lokaci shine mataki na farko domin kare kai duka wata cuta da ke iya kawo barazana ga lafiyar ɗan adam sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar sha'ibu mani kakkai nisa A wani ci gaban kuma wata kungiyar sa-kai ta dukuba wajen bayar da gudunmawar jini don magance mace-macen mata da ƙananan yara. lokaci ne da ake samun salwantar rayukan ƙananan yaran dama sabilin karancin jini da ya samo tushe daga zazzabin cizon sauro yayin da su kuma mata masu jinna biyu ke zubar da jini da dama lokacin haihuwa ganin haka ne kungiyar adbsn reshen jiran maradi ta shirya wani kamfe na taimakawa da jini muhammad sani dogo shugaban kungiyar ta ƙara maske in ka zo asibiti zaka zo ka tara sama ga yaro hamsin kwanci kuma duk da aka kawo yana da buƙatar jini dole sai ga yan uwa su zo su taimaka a sama ɗayan mu don saboda da farfaka su tashi su amfani gaba to akwai mata ake kawowa da ƙauyuka dangin haihuwa duka mace ɗaya aka kawo ta ba za a fara husata sai an auna jininta sai an samu kala jininta leda ta mutum takwas kuma ana yin hushin jinin na zuwa ba wani injin ke da ko wani ke sarrafa jinin wanda za a ci a bari a zuba ruwa a haɗo na ba a sarrafa jinin a jinin dan uwanta ne kananta ne ta ne shine za a sarrafa leda takwas to lokacin da aka ta yana zuwa ina za a samu mutum takwas to shine sai ce to bari mu zo mu haɗu kungiya wanda za mu zama dukkan wa kowane wata ko zuwa uku muna zuwa mu samu mutum ɗari dari da hamsin su zo su bada kuma kullum muna cikin gari muna wani mutane in mutum ya yara sai mu yanke aiki mu da abinci mu zo mu kawo shi ya zo ya bada fi sabilillah shi ko malam kabiru na sashen ɗibar jini a babbar asibiti ta birnin maraɗi na mai jan hankalin jama'a wajen wannan jihadi da dace kowa ya bada kansa domin taimakawa masu fama da karancin jini da ke kwanciya a gadajen asibitoci daban-daban cetare abu ne wanda bai da misali to shi yasa muke ta godiya muke kara kuma faɗakar da al'umma su bi sahun waɗannan bayan allah waɗanda suka fahimci taimakon jini cikin jiha ba don da a tsiratar da rayuka waɗanda suke kusa ga rasa su ba don saboda karamcin jini da suke nan cikin wannan hali ina aka diba aka tatsi jinin mutum ko na likita a wani abu da ba bashi domin mai da karfin shi to kuma wannan abu da za a dan bashi ya dan ci ga bakin shi ba shi bane zai mai da mushi jini a'a dama jiki dama yana lahiyar shi to ana ɗiba wannan jini kuma ba cikin ɗan kankanin lokaci bai wuce ko awa uku bai kyau yana nan yana sarrafa kuma abubuwan da aka hidda daga ciki jininka wanda yake gudana dan shine kuma yake sa yake baka damar rayuwa ka hidda kaɗan kamar zakaci ka hudda ka taimaka ma wani bawan Allah wanda bai da ba karamin jihadi bane babu babban jihadi kamar mutum ya bada gangar jikinsa a ɗebi jini domin ceton rayuka shaibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a gaida shaibu mani Da wannan rahoto na Sha'ibu Mani kuma za mu kai ga tattaunawarmu ta musamman tare da Dr. Sani Umar wanda muka gudanar a gidan Radio Freedom wanda hukumar gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwar cibiyar kiwon lafiya ta Afirka suka shirya. Yau dai Dr. Sani Umar zai ansa tambayoyin da ɗaliban makarantar koyon jiya ta Kano suka yi masa a yayin gudanar da wannan tattaunawa. sunana Zainab Muhammad Shehu daga makarantar koyon jinya ta kano likita tambaya ta a nan guda biyu ce hakika kamar yadda ka faɗa cewa mata masu ciki da suke a gida haka sukan ce ai a haihu a gida shi shine jarum tabbas haka ne domin muke tare da su kuma duk hanyoyin da zamu mu gamsar da su ba sa yarda saboda kamar suna ganin muda da bai ne ko ba likitoci bane ba sai nake ganin kamar tambayan nan domin suka jirga bakin katin da kai likita ne wataƙila su gamsu wani hanyoyi ne kake ganin zaka gamsar da su domin su gane hakan ba jarumta ba ce illa illa ce ga lafiyar su tare kuma da 'ya'yan da suka shi ne na farko na biyu kuma wani shawara zaka ba wa mazaje waɗanda suke hana matayensu zuwa asibiti domin su je su yi awo ko kuma su haihu wace shawara za ka ba su domin su gamsu cewa hakan babban illa ce gaskiya na ji daɗin wannan tambayoyin naki da kika yi guda biyu daga tattaunawa mu akalla na yi kokari in nuna mana illar da ke faruwa idan an ce za a haihu a gida musamman ko da ma ma'aikaciyar lafiya ce za ta je ta karɓi haihuwar wannan matar sai kuma ta fara Zubar jini sai kuma ta samu karancin wani abu da muke ce masa fibrinogen a cikin jininta za ta zubar da jini ne babu wannan kuma a daidai wannan lokacin kun ga babu abin da za ta iya sai dai ta kawo ta asibiti to in a asibitin ne fa a asibitin murtala dai da na sani za a iya ara jini a sa mata nan take kun ga an ceci wannan ran wannan kenan ina ganin wannan kadai idan za mu yi la'akari da wannan ah, mataki kawai wanda duk ciki zai iya zuwa da wannan matsala maka isa ka ce ga cikin da bashi da ba zai zo da wannan matsalar ba ina kira ga iyayenmu mata a gida da Allah a ringa hakuri a zo asibitin ai wannan ina kuma kira ga yan uwanmu ma'aikatan lafiya idan patient sun zo musu mu ƙara hakuri da kuma karɓar su hannu biyu saboda su fa ake biyan mu albashi wannan kenan tambayar ki ta biyu kira da zan wa maza yanzu hukumar lafiya ta duniya ta gamsu akan cewa yana da muhimmanci maganar kiwon lafiyar mata da yara magidanta mazaje ya kamata a yi tafiya tare da su so ina kira da babban murya ni akan kaina ina jin daɗi ko round na shiga idan an ce wannan ai baban yaron ne sai ci a tsaya mi magana da kai saboda ko da zan sake magani kun ga gashi nan ya je biya kuɗin a sai maganin idan baya nan na rubuta wannan maganin me zai faru sai an jira ya zo an fahimta so ina kira da babban murya iyayenmu maza iyaye ya kamata idan matansu ba su da lafiya su ringa kai su asibitin da kansu su kuma tsaya ko da za a buƙaci wani abu a gonsu saboda ai mace ba za ta bada jini ba in kuma ana buƙatar jinin ka tafiya ka kasuwa sai an kira ka gosulan tsakanin bata zuwa asibitin murtala kansa kaga an bata lokaci amma in kana kusa ka gama duk abin da ake buƙata kaga yayi ma'ana sai ka tafiyar ka in ana buƙatar wani abu kuma ka bar wani kaso na wani kuɗi a hannu ko da za a buƙaci wani abu wannan yana da muhimmanci maganar kuma su maza su ringa kyale mata su to asibiti wannan yana da muhimmanci sosai daga bayanan da na yi a baya a makarantar koyon jinya. Tambaya na nan shine likita wannan cuta wadda ake kira eclampsia jijjiga da take yawan samun mata musamman ma wayanda zaka fara haihuwan farko. Shin akwai wasu alamomi da suke bayyana kafin gudanar cutar da za a samun matakin da za a yi kafin ya auku ko kuwa? tambayar tana da muhimmanci akwai alamun da za a iya soma ganewa in tana zuwa awo duk mace idan ta je awo ba wani abu ne awo ba na farko za a gwada nauyinta na biyu za a gwada bp dinta blood pressure dinta hawan jini ko tana da shi ko ba ta da shi na uku zuwanta na farko za a sa ta wasu gwaje-gwaje na jini da fitsari a fitsarinta za a ga wani sinadari ana ce masa protein to da an so ganin wannan protein a cikin fitsarinta to kun ga yana gaya mana akwai matsala idan cikin ya daɗe nisa za a ga ta so kumbura a kafa fonti sun mu kumbura da sauransu to kun ga daga nan su ma'aikatan lafiya a nan asibiti za su ce wannan ya kamata idan ana ba da sati takwas ko shida ita sai a ringa ba ta sati ɗaya ko biyu saboda ta ringa zuwa akai akai ana duba ta a ga a wani hali take ciki kuma za a sanar da ita akan cewa da zaran ta ga wani abu daban ta garziyo tutu idan kuma har aka ga tana da hawan jinin kuma da wayannan alamun yawancin su ma ana ajiye su a ɗakin rainan ciki ana ce masa antenatal ward saboda a samu kula ta musamman a tattare da ita wayannan a takaice su ne kaɗan daga cikin alamun da ake gane amma ba za a gane ba sai an zo awo so kun ga wannan ya daɗa fito da muhimmancin yin awo ga mace mai juna biyu. Ɗalibi daga makarantar koyon aikin jinya wato nasin. tambaya ta nan shine ina son likita ya karewa masu sauraron mu bayani akan wai shin dole ne mace mai zuwa awo kamar tana zuwa asibiti kaza awo shin dole ne ta haihuwa a nan asibitin za ta je ta haihu ko kuwa idan kamar misali aka samu matsala ko ta yi tafiya ko wani abu ta je wani asibitin shin za a iya barinta ko akwai wata doka ta musamman a ka'ida abin da zai saboda ai idan ta ji awo ana buɗe mata kwaya ana da rekod na abubuwan da yake tattafa da ita tare da ita a wannan cikin da take ɗauke da shi to idan za ta haihu ya bi dacewa ta koma wannan asibitin da ta je za a yi kira wannan file din nata ne a recalling a ɗauko wannan dan karamin kati da take zuwa da shi shi za a ɗauko kaga zai ba da tarihin abubuwan da take da ya faru da ita a lokacin da take da wannan cikin kaga shi kenan ba za a samu wani wani dogon wannan turanci da za a yi ba na ya aka cikin ya kike ciki ya kike jin jikinki da sauransu sabanin idan misali tana awo a murtala sai ta ce bari ta a Aminu Kano idan ta je Aminu Kano sai an sake wannan dauke dauken labarin ciwon cikin nata ya yake da sauransu wanda in a da in a asibitin da ta saba ni kaga babu wannan zai taimaka amma yin hakan kuma ba laifi bane idan tafiya ta kama ta ta haihu a wani waje sai dai ya kamata ta tafi da katin nan wanda ake awo ko wani kati bayan shi fayil da aka bude wanda yake auna ga cikin yana kaza yau akan me ya kamata a yi mata kuma a wani hali take ciki sunana mustapha mamman banko daga makarantar koyon aikin jiya ta jihar kano tambaya ta nan shine likita kamar da hausawa suka saba cewa mai ciki kafa ta ɗaya tana duniya ne ɗaya tana lahira saboda hatsarurruka da suke dauke da wannan abubuwa to wani irin ingantaccen shiri ya kamata ita mai ciki da masu lura da ita su wato safe pregnancy plan domin tunkarar wannan abu sannan kuma tambaya ta biyu da farko likita kayan magana akan cewa ita mace mai ciki garkuwan jikinta tana yin ƙasa ne to kuma asibitoci akan ba su shawara su dinga cin abubuwa masu gina jiki da kuma ƙara garkuwar jikin nan muna ba da shawara likita ka kira jama'a saboda kar su da biyatin su juya wannan abun ba su ce ai tunda daman ana buƙatar mai ciki a ce immunity ta ya kasa kar kuma ta zo a ce tana ƙara immunity ta ta hanyar cin abinci kasan matsalolin mutane to masha Allah na fahimta abin da yake nufi wannan lokacin da immunity ta garkuwar jikin na ta yake yin kasa na dan wani karamin lokaci wata ukun farko ne kuma wannan dan abincin da ta ci ba zai sa ya kara mata wannan immunity din ba ai an yi masking ba zai gane wannan ba ko an yi producing bai gano akwai bako ba ba shi da alaka akan wannan abin da yasa ake so ta ci abincin gina jiki saboda ita da abin da ke cikin cikinta saboda ya girma kar ta haifo dan jariri low birth weight da sauransu yara ƙanana da sauransu an fahimta wannan shine a takaice wannan batun maganar ingantaccen shiri na farko duk sanda mace ta samu ciki ta riga ta gaya ita mai cikin cewa nan da wata tara akwai bako mijin nan da wata tara ya san akwai bako gaskiyar magana ya kamata a ce an shirya kasashe kamar irin su cuba su canada a mata masu ciki dubu ɗari guda uku ne kawai suke mutuwa don me yasa namu na najeriya ɗari biyar da arba'in da biyar ne za su mutu don me yasa uku kacal su ne za su mutu a mata dubu ɗari masu ciki muka namu ɗari biyar da arba'in da biyar wannan shine ƙididdiga na kurkusa wanda a da ɗari takwas ne a nan birnin kano akwai study da su likitocin bangaren haihuwa da suka yi ya nuna kusan mata dubu biyu ne suke mutuwa a cikin dubu ɗai. so wannan abin da nake bukata abin da nake so ka gane wannan bako ya ce gani nan zuwa kuma na bada wata tara ya kamata a ka'ida a ce mun yi shi ta tanaji na farko a inda aka ci gaba har jini ake zuwa aji saboda ba a san ya abin zai faru ba ko a nan Lagos mace tana da juna biyu miji zai je aji jini ba a san me zai faru ba na biyu ya kamata kayan jinjiri da ita abinci da za ta ci da waye waye duka a tanadin sa muhimmi a yi guzurin kuɗi wanda ba a san a ina za ta za ta iya tafiya tana Abuja ta haihu don ta je Abuja haihuwa ta riske ta maybe a asibitocin su na gwamnati ba a yi irin wannan policy na kamar na jihar Kano kaga akwai matsala a amma kanan za ta haihu amma lokacin kayan aikin sun kare maybe wata na 20 ga wata da sauransu wanda gwamnati ta bayar sun kare kafin a kawo wani kaga idan da kuɗinka sai ka amfani da shi so tanadi da ya kamata a yi awo anan za a yi mata bita akan muhimmancin shi cin abinci mai kyau muhimmancin tsafta muhimmancin shiri saboda karban sabon bako wato dan jinjiri kenan an fahimta na uku kuma idan ta haihu a koyar da ita akan yadda za ta reni wannan jinjirin wa'annan su ne wannan pregnancy plan da kai magana wanda yana da muhimmanci sunana nura mahmud daga makarantar koya aikin jinya ta kano tambayar da zan yi yar uwata ta riga ta gama yi amma ana so da Allah likita a ƙara bambancewa saboda shi ciki an san kowanne yana da zuwa yana zuwa da irin laulayinsa to wani irin laulayi ne ya kamata a ce mace ba za ta tada hankalinta ba kuma wanne ne ya kamata a ce da ta gan shi ko wasu abubuwa da suke faruwa ya kamata ta yi maza ta sanar wa hukumar lafiya ko wani abu mafi kusa na biyu kuma da gaske ne shi wannan laulayin ba shi da wani magani laulayi ba wani laulayi da mace ba za ta tada hankalinta ba ha kawai ina zaman lafiya yanzu kai na so mu ciwo ai dole damu ko yawwa ni ba zan ce ga laulayin da za ta kita da hankalinta ba abin yi ta garzaya asibiti a ba ta shawara ɗaya kenan na biyu tambayar ka shine wasu suna cewa shi laulayin ba shi da ok laulayin yana da magani to maganin ta haihu. sinadari ne hormones ne suke yawo a cikin jikinta ai suke sa mata wannan laulayin maganin in ta haihu amma idan ta zo bi amai take a wani magani da akan bayar ga masu juna biyu idan suna amai in suka sha kaɗan rage musu tashin zuciya da sauransu idan kuma wata matsala ce ko zazzabi ne na malaria aka ga tana yi sai a bata maganin malaria da za ta sha amma ya danganta shi ma cikin jinjiri ne ko kuma wanda ya kai wata uku ne zuwa wata tara kala kala ne akwai kuma na kariya ma da ake bayarwa akwai magunguna na yau da gobe na awo da ake bayarwa so duk wayannan ana ba da su ne saboda su takaita wannan laulayin da ake amma komai kankantar laulayi ta je ta ga ma'aikacin asibiti ya ba ta shawara da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yin nagari tawa To masu sauraro nan zamu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu zama lafiya. ነገር ቤት ያፈርሳል። ኧረ ዝም ልናገር ልናገር ካንጀቴ kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da la'asar idan Allah kai mu ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma duk waɗanda suka taimaka muka kawo muku wannan shiri. Ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.